السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barka mu da saduwa a wannan yammaci ina alhamis wanda ya dace da sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiyya jiya mun je karshen suratul zukhruf yau za mu tashi farkon suratul dufan kafin haka abin da ke hannuna wato wani samfuri ne na wani zare da ake yin sa zaren keken ɗinki daga ƙasar indiya ba a faɗi sunan kamfanin ba amma a rubuta made in india a jiki cewa a india ake yin sa teloli sun san shi suna saye suna amfani da shi wajen shekardi to abin da ke faruwa a cikin sa nan gurin cikin kwarkwaransa akwai waɗansu takardu wani lokaci akan samu sun sanya takardu da sun kunshi ayoyin alkur'ani kamar ga wannan ayoyi ne daga cikin surat yasin abin da zan iya karanta a nan إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إذ أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتقوا أنا آية تكيكي كما تكذب تكاذب كما رأت الساعة من كالقرى فقال المسلم لسيلة يتم الأنصاني بذلك سيكيفر أكون دنك أنا أجل يفرد عليهم القرآن wani lokacin kuma akan sanya irin wannan takaddun ne su waɗannan din a jiki waɗansu addu'o'i ne wanda waɗansu akwai sunan Allah a jiki kamar akwai su la ilaha illa an da su ya maliku wanda malik suna ne da cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma waɗansu kalmomin waɗanda ba larabci ne dai kawai amma ba sunan Allah ne ba akwai su subhanaka la ilaha illa an duk a jiki ko a samu irin wannan mai ayoyin alqur'ani ko kuma a samu wannan wanda ta kunshi wani bangare na sunayen Allah a to duk haka dai ya kamata a ce an yi hattara amma ka iya sayan goma na wannan din kuma wani lokacin ka da takardar yanki babu komai a ciki dabara take sai a jikin waɗansu adadi ne suke sawa to kaga dai amfanin wannan shine a wato amfanin mu san wannan Allah kalli in muna da kishi na addinin mu muna da kishin kawo na muna da kishin al'ummar mu ina ya ina zaren dinki har sai an kawo ni daga indiya dan Allah shi zaren dinki dinki ne ba za a yi shi a nan kasar ba ba za a yi shi a Maiduguri ba duk audugar da ake nuna a noma a kasar biyu wani attajiri da zai zo ya sayo ma suna da gauje ya zo ya wannan cikin dinki da rashin cikin dinki a nan gurin ba har sai mun je mun zo daga indiya a zo su masu bautar shanu suna kan wani ayoyin alkur'ani suna jefarwa ya kamata ne da suke filolin su rubuta zuwa ga kamfani daga nan gurin a rubuta ta hanyar sa a rubuta ta hanyar DHL a rubuta ta kaza kaza cewa kuna sanya ayoyin alkur'ani kuma za mu yanke muku in mun san addini mu haka ya kamata mu kuma yanzu mu fara tunani a tajirin mu fara mana tunani ya za a samu wannan kamfanin a nan dan me ba za a samu wannan kamfanin a nan ba Allah ya tsare mu Allah ya kare musulunci da ko musulmi surar da ta tashi yau suratul Suratu suratul dukhan ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma tana kunshe da ayoyi tara. an gane ku? idan mutum ya bude wadansu littattafai daga cikin littattafan tafsiri zai ga ana kawo waɗansu hadisai kafin ita wannan sura waɗanda ke nuna falalarta akwai hadisin da ke nuna cewa dukkan wanda ya karanta suratul duhan. wato a daren juma'a ubangiji ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa akwai hadisin da yake nuna cewa wanda ya karanta suratu dukhan a daren juma'a ko ranar juma'a za a gina masa gida a cikin aljanna akwai hadisin da yake kaza akwai hadisin da yake kaza da tsakanin riwayar turmuzi da riwayar wato tabarani cikin al-mujam al-kabir sa. dukkanin su hadisai ne daga mawdu'ai sai wanda yake da izin jiddan duk ba su tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wato ya kamata mu bi kafa kafa duk hadisi da za mu jingina mu ce annabi ya ce mu yi aiki da shi to mu bi ka'idoji da malaman hadisi suka sanya wajen gane hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba ya zanto tabbas muna da rariya da za ta sace mana hadisai masu kyau da kuma marasa kyau musamman kuma babin da ya fi samun hadisai ai ba kamar babi na fadailul qur'an babi ne da yake kaso sai akwai hadisai ingantattu cikin bukhari cikin muslim ibn kasir ma yayi littafi na fadailul qur'an ya tara hadisai a ciki wanda suke nuna falalan alqur'ani ko falalan wadansu daidaikun ayoyi ko surori na alqur'ani to amma dai babu fadail an cika su da yawa da hadisai wanda suke mawdu'ai shine ma Imam Suyuti ke fadakarwa dangane da wannan yake ke magana kan hadisi mawdu'i sai yazo kalwadu'ina fi fadail suwar kamar rawaha fi kitabihi fadl kamar wadanda suka kawo kowace sura farkon da suka kawo hadisan da suke nuna falaluka yake irin wannan galibin su kusan da in cikin da suke cikin mawdu'i ne su tabbatar ga bakin manzon Allah ba to Allah ganar da mu ne Allah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيما يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا كنا مرسلين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين ubangiji yace ina rantsuwa da littafi wato ina rantsuwa da alqur'ani domin alkitab anan shine alqur'ani mai girma littafi mabayyani littafin da ke bayyana abin da ya danganci halal dan mutane su zake masa yake bayyana abin da yake haram dan mutane su nisance shi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah lalle mu mun saukar da shi wannan littafi mun saukar da shi alqur'ani mai girma fi lailatin mubaraka a cikin wata dare mai albarka inna kunna munzirin lalle mu mun kasance masu fadakarwa inji Allah masu jan kunne masu gargadi fiha a cikin wannan dare mai albarka ne yufraku kullu amrin hakim ake rarrabe bayanin kullu amrin kowane irin al'amari hakimin tabbatacce a dunzar kasuwa domin hakim bi ma'ana muhkam ne bi ma'ana la yatabaddal wa la yataghayyar dukkan al'amarin da baya canjawa zartaccen al'amari a wannan dare ne ake zartar da amra min indina al'amari ne daga gare mu shi wannan alqur'ani inna kunna mursalin lalle mun kasance masu aiko da manzanni zuwa ga mutane inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi suna nuna saukar da alkurani a cikin daren da ake kira lailatul mubaraka lailatul mubaraka kuma ita ce daren lailatul qadr daren lailatul qadr kuma ɗaya ce daga cikin daren da ke zuwa cikin watan ramadan manzo Allah ke cewa taharrau lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan kula labo daren lailatul a cikin goman karshe ramadan a cikin wannan dare ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani to shi kuma alkurani yana da saukarwa iri biyu saukarwa ta farko sauko da shi daga lawhul mahfuz zuwa ga baitul izza kamar yadda kuka faɗa tun kwanaki wannan an saukar da shi ne cikin dare daya yasa ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi shahr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin wannan dare kuma tun da yana cikin ramadan a wannan ramadan shi yasa sai ubangiji ta ala kuma yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas وبينات من الهدى والفرقان wannan saukarwa ta farko kenan saukar da alqur'ani gaba ɗayansa daga lawhul mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'i dunya a saman duniya ta farko saukarwa ta biyu ita ce saukarwar da aka yi wa alqur'ani mai girma daga baitul izza zuwa ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ko ya faru ne cikin shekaru 23 in kuka duba waɗansu ruwayoyi daga abdullahi dan abbas riwayar imaman al-hakim an-nisaburi cikin littafin al suna nuna shekaru 20 waɗansu su ce 23 dukkan su ba cin karo da juna tsakanin riwayar da suke 20 da wadda suke 23 dan a ka'idar larabci a yaren larabci idan suka tashi kirge wani lokaci sukan kirga abinda ake kira al-uqud wato gwammai suke kirgawa wato goma da ashirin da talatin duk abin da ya tsoro akan goma din ba sa sa shi cikin lissafi ba wai dan babu shi ba dan da ka'ida ba sa sa shi cikin lissafi wani lokacin kuma sukan taura shi yasa wata ruwaya ta ce 23 wata ruwaya ta ce 20 in maka ce 23 ma na ki digar abin da ya faru kenan in ma maka ce 20 to kuma abin da ake nufi 23 a larabcin da suke kirga gomiya din kawai goma ta ɗaya da goma ta biyu wato goma da ashirin da talatin da arba'in da hamsin ta yadda duk abin da ya tsoro akan ashirin da da talatin da ba sa sa cikin ina ta mu fahimta dan kar mutum ya ga waɗannan ruwayoyin ya ɗauka cewa wannan riwaya ta fitar da ba haka al'amari ne ma'ana an saukar da alqur'ani mai girma akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin shekaru uku wannan kuma an saukar da shi ne kashi kashi cikin waɗannan shekaru bambanci tsakanin saukarwar farko da saukarwa ta biyu ita saukarwar farko lokaci guda ne duk asin wahida kar tsari aka ɗauki alqur'anin ka tokan aka saukar daga lauhin mahfuz zuwa baitul qisas a dare ɗaya cikin dararen watan ramadan amma saukarwa ta biyu kuma an karkasa shi ne kashi kashi yau aya biyar wata rana sura ɗaya wata rana aya talatin wata rana sama da haka wata rana ƙasa da haka shi yasa har kafirai suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan ne ba a saukar da alqur'ani ba a jumlace a dunkule sai yau a saukar da aya biyar wata rana goma wata rana sha biyar sai Allah ce kazalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tathbita ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا yace kamar haka ne linusabbita bihi fu'adak dan mu dan dan mu lallaci zuciyarka da alqur'ani dan mu tabbatar da zuciyarka sai da babu yanda za a yi su zo maka da wata sifa da za su aibata ka da ita a yau ba sai gobe alqur'ani ya sauka ya warware abin da idan sun ce ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun sai aya ta sauka ta ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ajrun ghayr mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fa satubsiru wa yubsirun in sun ce sha'ir sai aya ta ce ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun in sun ce kahin sun ce wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin shine ma'anar wala ya'tunaka bi masalin ba za su zo maka da wata siffa da za su aibata ka ba da za su muzanta ka ba illa bi ilaka bil haqqi fa sai mun zo maka da abin da kake ke siffar ka sabanin yadda suka ce wa ahsana tafsira sai mun zo maka da abin da shine yake kyawar fassara da ta dace da kai ta dace da halayyarka ta dace da tarihin ka wankakken tarihi tun kafin a turo ka zama manzo har ya zuwa bayan an turo ka zama manzo wannan dare na lailatul kadar wanda aka saukar da alqur'ani a cikin Allah ce fiha a cikin wannan dare yufraku kullu amrin hakim ake rarrabe dukkan wani al'amari abin zartaswa abin nufi a daren lailatul kadar ne a kowace shekara ubangiji subhanahu wa ta'ala ke sanar da mala'iku bajet din wannan shekara me za a yi a wannan shekara tun daga wannan daren lailatul kadar da wannan shekara zuwa na shekara mai zuwa wa za a haifa wa zai mutu wa zai yi arziki wa zai talauce wa zai ci zaɓe wa zai faɗi wa zai ci nasara wa zai samu tangarɗa gaba ɗaya za a labarta mana ya wani labari yufratu kulli amrin hakim at-tafriq ila at-tafsir ana rarrabe bayani dalla dalla ubangiji sanar da waɗanda ya ga dama cikin malakunsa kullu amrin hakim amuran min indina alqur'ani umarni ne al'amarin da daga gare da Allah mu muka turo da shi zantan mu ne an gane ku inna kunna mursalin lalle mu ne masu turo manzanni sai ce rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim rabbis السماوات والأرض وما بينهما in كنتم موقنين la. إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون رحمة من ربك كما في القرآن رحمة كما تمن دقولنكم بنجدنك إنه هو السميع الأليم lallai shi Allah ta'ala shine ne samiu mai ji wanda babu abin da ake a duniya wanda Allah bai ji ba sannan kuma shine al-alim masanin komai masanin kowa rabbi samawati wal ardi shine ubangijin samai ubangijin kasa shi ya samar da su ba tare da ya gano samfil a wurin wani ba kuma ubangiji ta'ala ne ke rike da sama dan kar ta rubto da mu shi ke rike da kasa dan kar ta zaizaye da mu inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana aliman ghafura ubangiji ta ala ne ke rike da sama shi ke rike da kasa sai da ba za su gushe ba daga inda suke inda a ce zai rabu da su wane ne ya isa ya rike su ba su ba inda sama za ta yi yunkurin fadowa kasa ta yi yunkurin yankewa da zaizayewa waye isa ya rike su ya hada saman fadowa ya hana kasa zaizayewa wanda ba Allah ba babu sai Allah ta'ala wa yumsiku samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi inna Allah bin nasi shi ke rike da sama in ba da haka ba da ta rufto kan mutane lalle ubangiji ta'ala mai jin kai ne mai tausayi ne dangane da bayansa rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma kuma shine ubangijin abin da ke tsakanin sama da kasa din na halitta in kuntum mu'minin in har kun kasance masu yaqini la ilaha illa hu yuhyi wa yumiit babu abin bota bisa ga tantanta sai shi Allah yuhyi shine ke kirayarwa wa yumiit shine kuma wanda yake kashewa rabbukum shine ubangijinku da ya samar da ku daga babu yake ɗaukan nauyin kula da ku wa rabbu abaikumul awwalin kuma shine ubangijin iyayenku na farko waɗanda suka rigaye ku ma'ana iyayenku da kakanninku da kakannin kakannin kakannin kuma duk ubangiji ta ala ya samu da su allazi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firasan was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun duk wannan aikin Allah ne shi kadai ballahum bari ko mu suka bari fi shakkin suna cikin shakka game da gaskiyar annabin da aka turo musu game da gaskiyar littafin da aka turo zuwa gare su yal abu da da haka suke wasa suke cewa ba ta gaskata annabin su abin da yazo da shi su dauke shi gaskiya فارتقب yawma ta'ati السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ubangiji yace da manzansa fartaqib kaɗan jira su kaɗan ka lura da yawma ta'ti sama'u ranar da sama za ta zo bi dukhanin mubin da wani irin hayaki mabayani yadda nasa wanda zai lullube mutane da haza azabun alim wannan ita ce azaba wadda take mai radadi ka jilayi zuwa wannan ranar za ta zo za su ganta kai ma za ka gani in har ka ga wannan ka tabbatar azaba ce mai radadi da ubangiji ta Allah ya so ya zarrazi mutanen makaranta menene fasarar wannan aya hadisi ya tabbata cikin sahihi bukhari daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace inna ma kana hadha لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف abin da ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da musulunci zuwa ga Qurayshawa sai suka kangare masa sai suka bijire masa suka yi masa da'a wannan ta sa manzon Allah yi mummunar addu'a akan su ya roƙa musu ubangiji ya jarrabe su da shekaru bakwai na bari irin na lokacin Annabi Yusuf alaihi sun lokacin annabi yusuf an yi fari mai tsanani sun ma ya min ba da zalika sab'un sidadu ya kunna ma qaddamtum lahunna illa qalilan min ba sun sab'un sidad yani shekaru guda shida wanda aka yi ruwan sama aka yi karancin amfanin gona aka yi kamfarki maka ba sama abinci ba sai Allah ya sai manzon Allah ya roki Allah subhanahu wataala ya jarrabi mutanen maka da irin wannan shekaru Abdullahi dan Musa yake fa asabahum qahtun wa jahdun sai fari ya same su wahala ta same su hatta a al-idab har suka rinka cin kashi kashi mutum zai gani ya dauka ya danda kashi ya zama gari dan ya mai tafi abinci fa ja'ala ar-rajul yanzuru ila sama sai kaga mutum ya daga kansa ya kalli sama fa yara ma bainahu wa bainaha tsakaninsa da sama din nan sai ya rinka ganin ka hay'atu dukhani min al-jahdi kai ka ce wani irin tiriri ne wani irin hayaki ne ba kuma da wani yunwa sai kawai ga ciki na kiran ciro ma yunwa ta yawa idan ka ɗaga sama ka ga kamar wani tiriri kamar hazo ai dan yunwa sai yunwa ba ba sai da jirgin hazo hazo ba ko ba hazo a gari haka suka rinka gani mutum ya dace sama ya rinka ganin ka hayati dukhani min al-jahdi fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya yake da manzon Allah fartakib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaqyan nas hadha azabun alim ka saurara musu ranar da sama za ta zo da wani hayaki mabayyane hayakin da zai lullube mutane abinda ake nufi da lullube mutane ba wanda zai tsaya kansa sama fatin sai ya ga wannan hayaki hayakin bayan ko ba hayaki bane alama ce ta cewa wato alaka ta yanke tsakanin sama da kasa an dade ruwan sama bai sauka ba wahala ta yi wahala yunwa ta yi yunwa hadha azabun alim فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم gafaran maka sai suka hada komiti na neman sulhu aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qila aka ce da ya rasulullah istaqillaha li mudar rokawa mutanen mudar ka roka musu ubangiji ya yi da su ruwa idan aka mudar yanki ne daga cikin kabilan quraishawa fa inna qad halakat mutane sai mutuwa take dabbobi sai mutuwa take dan wahala qala manzo Allah ce mudar yanzu mudar za a roka ma ubangiji cewa ya yi da su ruwa su da sai dangare innaka lajari'un lalle kai ma wannan mai cewa a roƙa musu din ai musu addu'a kana da ƙarfin hali ina ka samu karfin ka zo ka a roƙa musu ba sun ce sun sun ba kyale su mana manzo Allah yana yin haka ne don tsokanar su karshe dai fastafa manzo Allah ya daga hannu sama ya roki Allah ya saukar da ruwa fasuku sai aka shayar da su fa nazalat sai kuma Allah ya saukar da inna aiduna fadin ta cewa inna aiduna da za zamu karanta kana gaba falamma asabatu murrafahiyya lokacin da ni'ima ta same shi adu ila hali sai suka sake koma kuma kafirci su na da hina asabatu marrafahiyya lokacin da wannan rahama ta same su sai suka sake koma kafirci fa anzalallahu azza wa jalla sai kuma Allah ya sake saukar da yawmun nafsil batsatul kubra wanda zamu karanta nan gaba a takaice dai kun fahimci me ake kira da dukhanul mubin Allah ya ce da manzon sa farta kib yawma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin yadda yabka nasa haza a zabin alim lalle wannan dukan hayaki wanda yake mabayyani ko tunani da mutane za su rinka gani yadda kan nasa zai lullube mutane haza a zabin alim wannan ko ita ce azaba mai radadi azaba duniya kenan to idan sun ga wannan mai zai faru za su rinka cewa na kshif anna azaba ya ubangiji yaye mana azaba inna mu'minuna lalle za mu yi imani mu'minun ba wai labari suke bayarwa ba na imanin su a'a labari ne cewa nan gaba za mu yi imani inna mu'minun domin ismul fa'il wanda ismul fa'il kuma yadda muka faɗa a jiya yana ɗaukan ma'anar fi'ili mudari allazi yadullu ala al-hal wal istikbar an gane ku sai Allah ce anna lahum dhikra ta ya za su yi karban wazi ma'ana ubangiji ya halitte su ya san ya san tabi'a ya san kangarin mutanen makka anna lahum dhikra yanzu za su iya ɗaukan wazi mutanen makka wa qad ja'ahum rasulun mubin hakika manzo ya zo musu wanda yake mai bayyana kiran da ya zo da shi thumma tawallaw anhu tare da haka sun suka juya baya suka kyale shi wa qalu suka ce mu'allamun majnun mu'allamun ai koyar da shi ake wannan qur'ani ba zuna yake wani sanar mu'allam wanda aka sanar Allah ce wala qad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi azamiyyun وهذا لسان عربي مبين وقالوا أساطير الأولين نكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا cewa suka yi tatsuniyoyin mutanen farko ta ya ce kawai ya samu wani kwararre masanin tatsuniya yake sanar da shi amma ba alqur'ani bane ba wahayi bane ba da haka suka ce mu'allamun sanar da shi aka yi tatsuniya ce majnun sannan ko ma mahaukaci ne abin da yake faɗa ba haka bane haka suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to masu irin wannan tunani tsammanin ka ko wani abin da zai gamsar da su zo su yi imani nan gaba إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبسط البطشة الكبرى إنا منتقمون التي إنا كاشف العذاب للي ممكن زامو تنياي مسوى عذابر قليلا كتر معنا wannan fari zai zo ya wuce za a sami amfanin gona za a sami abinci amma kuma wannan kalilan zuwa wani lokaci ne kankane sai idan sun koma kan kafircin kuma to Allah zai dawo musu da azaba da haka yace innakum aiduna lalle ku mutanen makka za ku sake komawa ko da an yayi azabar za ku sake komawa to idan ku har kuka sake komawa yawma nabtul batatul kubra yawma dinnan zarf ne amin din sa ana kaddara fi zakirhum yawma nabtul batatul kubra ko uzkur lahum yawma nabtul batatul kubra tana musu ranan da za mu damke su babbar damka inna muntakimuna lalle mu masu daukan fansa ne ga Allah to wace ce babbar damka waɗansu malaman tafsirin suka fassara cewa azaban lahira ce waɗansu malaman tafsirin suka fassara cewa kareya da kwarai kyawa za su samu a yakin badar domin a ranar da aka ce mutum saba'in a cikinsu hakari ba ce mutum saba'in a cikinsu sauran suka gudu to kaga wannan babbar damka ce aka musu a tarihin dan ba taɓa zuwa yaƙi an musu irin wannan takas da manzon Allah ya musu a filin badar da haka Abdullahi dan da yake fada sirri kubra shine abin da ya faru garin ranar da aka yi yaƙin badar shine yawmun nabtasul batasul kubra inna kimun abun nufi tun da dai da can mun jarrabe su da fari suka ce a zo a yaye musu aka yaye musu suka samu kansu cikin naima sai kuma suka sake koma kafirci to kuma za mu sake can kansu da wata azabar kuma a karo na gaba shine nabtasul batasul kubra inna kimun an gane ko wato ranar da za a yi musu babbar danka dukkan abin da wannan ke bayarwa na darasi shine ubangiji ta'ala na jarrabar mutane da musibu don su samu su gyara idan ba su gyara ba to sai ubangiji ta Allah ya kara ninka azaba in suka ki gyarawa sai ya kara ninkawa in suka ki gyarawa kuma sai azaban lahira wanda azaban lahira kuma idan an shiga ba a kuwa da haka duk irin dangin wahala da muke samun kanmu na cikin rayuwa al'amarra ne da mu muka jawo wa kawunan mu idan aka ga dama cikin minti goma za ka iya gyara komai cikin kwana goma za ka iya gyara komai duk dan kasuwan da baya yin daidai ya gyara ya daidai duk jami'in gwamnatin da yake sata ya daina sata duk wanda yake rubuta kungilar ƙarya ya daina duk wanda yake kaza ya daina kike na magana tare da kakar dogo ila Allah tawbatan nasu asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير in dai an tuba tabbatacce tuba ba fa tuban mazuru ba ba tuban da za a tuba ba su ban za a je umara ba ana dawafi ana kuka idan an dawo ce to an kankare na da yanzu dai mu bude sabon fayil a sake sabuwar barna wallahi da kunne na mu ga wani saurayi ya je aikin haji bayan an dawo daga arfa kwana ukun da ake yi a mina da Allah ce wazkurullah fi ayyamin ma'dudat yana cewa alhamdulillah dama mun ji malamai sun ce dukkan wanda ya je aikin haji raja'a min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu ya dawo daga zunubi ya zama kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ne ta gaske ki da haka yanzu za mu bude sabon fayil Fadin wannan magana na nuna aikin hajjin ma bai zama karbabbe ba domin alamar aikin hajjin ka an karɓa shi ne idan ka dawo gida barnar da kake kafin ka fita za ka gyara amma ka dawo daga umara barnar da kake kafin ka tafi umara ka ci gaba da yi ka dawo daga aikin hajji barnar da kake kafin ka tafi aikin ka ci gaba da yi ai wannan alama ta taba a karɓa inda an karɓa da an samu tsoron Allah ya ratsa jininka da fargonka da tsokarka da gafinka da jijiyoyinka gaba ɗaya za ka zama bawa ta ƙi bawa salihi bawa mummuni kana da na sani da shi yadda yatsa kan abin da kai da to amma sai mutane su ɗauka kamar ma ubangiji wayo za a yi masa ba ko mai bari mu yi rufa rufa idan ya so sai mu je mu masa dawaci sai mu je umara a goma ƙarshen ramadana shi kenan mun riga mun gama wannan umaran har ta zama yayi duk shekara sai an je idan mutum bai je bai na jin tsoron kar abokanai su ce ya kwanta dama ko waye ya kwanta dama kuma waye yake ce ba zai kwanta dama ba to waya ma wai sai a ce a ah, ai wani bane na kasa mai tashi to dan kar a ce kana kasa ko ba sai mutum yayi ya ko ba banki sai ya ya ko wata kadara sai ya sai ya tafi umara saboda me lali wajhi Allah ba dan da manyan dan Allah ba sai dan a ce duk umaran nan da mutane ke zuwa inda ce umaran mutanen mai Maiduguri kadai jama'ar da suke zuwa umara cikin Ramadan din a cikin wannan wata daga nan jihar Borno kadai kuɗin da suke zuwa umara din nan a raba su kawai a yi amfani da rabi rabi a mayar musu da kayan su dan Allah ɗalibai na za mu ɗauki na su je nan gure university su yi su karanto mana gari su karanta injiniyari nawa za mu tura wajen su je karatu domin idan ka tafi zuwa umara tsakanin cikin da kudin abincinka da masaukinka a can gurin ka je ka dawo da ruwan sanyi da ka da motar haya da ka hau mai tsaka tsakiya wanda baya cikin mala'u masu kama manya-manyan hotel baya cikin na kasa masu kwana a waje ko kwana a masallaci tsaka tsakiya wanda yake masaukin da baya gowa fallasa shi ne wanda zai kashe dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari hudu zuwa da dawo dubu ɗari uku alal akalli kenan banda ba abin da zai bari a gida to wannan dubu ɗari uku ɗin so nawa mutane suka ce ka je bara ka je bana ka je bara wajen ka je ka zo bana baɗi kana son ka je wata rana kana son ka cikin abin da kuma za ka je ma ka iya umara ba wallahi su nawa suke zuwa sai ga alhazanmu irin mutum goma sha biyar irin larabawan kawai ne sun auno su alhaji tawafi sai tawafi dama na'am na'am ko me aka ce na'am zai ya ga su Allahumma Allahumma na rabbi inna nas'aluka inna nas'aluka alhanna saboda rubutun an ce aljanna ne sai dugun jimin ya goge da yake balaraman kawai ne sai alhanna su ma suka ce alhanna a yamakon a ce nas'aluka aljanna muna roƙonka aljanna muna lalle a kawai wani balaraban kawai ya auna a wannan dawo a tsone riyalan ku dawo ku san ma ko ne kuke ba ba zuwa umaran ne laifi ba amma ka ji su ɗaya ka ji su biyu sai kuma ka duba dangin ayyukan alheri da jama'ar su suke bukata Yana faɗa mana cewa mu fahimta kullum akwai bambanci tsakanin aikin alherin da alherin su zai takaito a kanka da aikin alherin da zai ketare kai je zuwa ga wani misali idan na zauna ne sallar nafila ni kaɗai ta shafa ba yadda za a ɗauki ladin sallan nafila na ba malam sai ko a ba wani idan na zauna na yi karatun qur'ani na zauna na yi zikiri na zauna na yi hailala na je haji na je umara duka waɗannan ni kaɗai za a wa ladan aikin alheri ne ni kaɗai na mordi amma kaddara cikin kuɗin umara da na ware zan tafi dubu ɗari uku sai na zo na ce to dubu ɗari uku nan bana dai bari in ciyar da ita sarakafin fi sabilillah bari in je asibiti in duba an ga cikin halin da ta kai ga wani bawan Allah dubu ashirin yake bukata ya tafi magidanci ne da mata uku da ya'ya bakwai yana kwanta a cikin dubu ashirin yake bukata a masa aiki ka tsire ka bayar ga wani san dubu goma yake bukata ka tsire ka bayar wani dubu hamsin yake bukata ka tsire ka bayar dan Allah marasa lafiya za ka tayar da zasu kayan aikin alheri sannan alherin abin bai tsaya kan ka ba ya kira ta je zuwa ga zuwa ga jama'a to irin wannan aikin shine yi falala irin wannan aikin shi ake so mummuni ya kula in ka je umara ku kai ka je so biyu yadda ce ta sai ka je suka ta gasa a wani dalili wani ma na alfahari su talatin laje kuma in kuce zo kai mun dawafi bai iya dawafi ba domin fa alfu ne kamar aikin nasu faru me kai yadda daga mutane suna yi haka ne bai san me yake ba saboda haka ya kamata ku auna duk mai kishin musulunci a cikinmu idan ya ga yadda al'ummar mu take cikin talauci Al'umma mu take cikin rashin aikin yi al'umma mu take cikin jahilci al'umma mu take cikin tutuka da rashin lafiya to sai ga cewa me ya kamata ya kashe kudin dan a yaki talauci ya kashe kudin sa dan a yaki jahilci ya kashe kudin sa dan a yaki zaman kasa wando shi ne ya faɗo sai saboda mutum ya ji aikin hajji ko umra sama da kaje ka tare a Ka'aba gaba daya ka je umara ka dawo ka sake zuwa ka dawo makwabcinka tsakanin gidanka da naji duka yadi dari ne tsakanin kofar karkashi yana nan dan sa ba da abin da zai je makaranta ba da abin da zai ta gidansa ba da kwaran masara ta sati a da zai ba da kunun da zai ta geran da za a yi masa kunu da azumi nan ba sai kuma ka hau jirgi furr ka da umara ya kamata mu rinka aunawa in dai muna yi dan Allah kuma dan Allah muke so to ga irin ayyuka kuma sai ka nau'anta kayi umara kayi umara kayi umara sai kai dari baka ci ko ba karba ba amma idan ka canza kila bari in yi wannan yau bari in yi wancan yau gobe bari in yi wancan jibi cikin wannan kala kala din mai yiwa sai ka dace da yadda Allah kakara idan an karba gaba ɗaya kayi umara an karba ka ɗauki nauyin ɗalibi ya yi karatu an karba ka ɗauki nauyin kuma mara lafiya an kawo eh, ya samu lafiya an karba wani ka bar sura wani ka bar abinci da an karba hasara kai ko ci gaba kai manzan Allah ya jera cewa aljanna tana da kofofi guda takwas akwai kofar masu azumi akwai kofar masu jihadi akwai kofar masu kaza masu kaza duk yana ga sai a sayin na Abu Bakar fi da shi yace ya mutum zai ranar tashin kiyama idan an kiraye shi a ɗaya daga cikin kofofin nan guda takwas shin ma manzon Allah akwai wanda za a kira shi cikin kofofin nan guda takwas sai ga wannan kofar sunansa ya fito kofar masu jihadi sunansa ya fito kofar masu azumi sunansa ya fito masu kiyarwa sunansa ya fito masu kaza manzo Allah ya ce kwarai akwai wa anta minhum kai kai Abu Bakar kana cikin wanda za a kira duka gofofin guda duka to kai maka zama Abu Bakar din yau mana Abu Bakar din Barno wani zama Abu Bakar din Abuja da ba zuwa Abu Bakar din go wani zama Abu Bakar din Kano wani zama Abu Bakar din kaza me da wai amma ko me ta kashe kuɗi cikin abin da ba da amfani al'ummar musulmi da kuɗi amma kuma muka kowa talauci muna da yawa mu muka fi kowa rufin aikin yi muna da yawa mu muka fi kowa cutuka ba saboda ga kuɗin ba a fi da za a sarrafa a maimakon mutum ya shawarci ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah karkashin koyarwar wani malami na sunna wanda zai faɗa ma gaskiya ba fadanci zai maka ba a maimakon yayi wannan sai kawai mutum yi cin gashin kansa abin da ya ga dama zai sai kace miliyan biyu a aikin banza miliyan ɗaya a aikin banza dubu ɗari a kan aikin banza amma ga ayyuka na alkhairi wanda ya kamata yi ko kuma wani lokaci ya kashe miliyan ɗaya akan aikin da yake na alheri ne kamar umara kamar aikin haji amma ga wani wanda ya tsara shi dangane da kai tunda kai aikin haji sama da so goma kai umara sama da so goma ga wani aikin da zaka ya tsara wannan muhimmanci inda zaka yi sai ma ka fuka yanzu duk wanda ya gina wani mutum ɗaya je makaranta shi bambancin ilimi da sauran wani abu mutum ya iya yin kuɗi da samu shi ta ɗaya ke moruwa da kuɗin da shi ya ɗansa amma da wuya mutum ya yi ilimi ya kasance shi ta ɗaya ke moruwa da ilimin sa yayin da duk kai gina wani ya yi ilimi to ka gina al'umma ne wani lokaci ba al'umma ba generation guda ka gina sai ka samu cikin shekara ɗari ɗin da wannan bawan Allah ya rayu Allah ya arzikin da takawa yana aiki da ilimin sama da dukkan mutanen da suka yi tsarni zaɓe ne na ubangiji to sai mu taimaka wajen gina irin wannan sai mu gyara ayyukan sai mu faɗi da tunanin mu sai mu waye mu waye a addinance mu waye ta fuskar rayuwa rayuwar ma sai ta mana daɗi amma in ba haka ba muka ce abin da zamu yi zamu yi kenan sai mu zauna mai kudin baya jin daɗi talakan baya jin daɗi mai mulkin baya jin daɗi kowa baya jin daɗi yo ina jin daɗi ga mai kuɗin da baya da martaba da za a ba shi wutar lantarki ta awa shida a jere yanzu kan ba wanda zaba wa sallar sarki da ta awa shida a jirgi wannan a unguwar mala'u ma ke irin nan wajen dangora sanan cikin jari'a ba nan inda mala'u suke ba ko nan dai ba a bayar da awa shida a jirgi. to ballantana kuma kaje cikin gari inda ake ganin ya ayyuhan nasu ne bayan Allah ibadur rahman <laughs> yo a cikin awa 24 wani ma duk azumin nan ba bai taba shan sun yi mutum da azumi dan Allah masu mulkin kasan nan ne za su ce Allah ranar tashin kiyama yanzu da yanzu dan Allah idan da a ce yanzu yanzu nan kawai a ce misali an zo za a wata gasar kwallon kafa ta Afirka za a gasar kwallon kwando ta Afirka sai a kawo ta Afirka na tabbatar cewa da hukuma da jama'a da masu kuɗi sai sun tsaya tsayin daka su roƙa a hasko wutar lantarki daga Abuja ko da za a wata ana kwallon kwando dan kar a rasa mutane su rinka kallo a talabijin to watan ramadana ya zo watan alqur'ani kuma a hana muta kuma cikin gari ba wanda zai ce komai ba sarki ba dan majalisa ba gwamna ba kaza ba kowa ya shiru alaysa minkum rajulun rafi wallahi da kwallon kwando za a yi ko kwallon gora za a yi ko kwallon doki ko kwallon doki ga doki fa dabbar in dai za a zuna a talabijin sai an bada wuta ko sai in kasa ce wannan wani irin mutane ne mu. wallahi idan mu tafi mun jira ba fa wani zai ba wahala za a yi tasha ku yi tasha yin janareta don kuma la'une kuna da kudin janareta amma kuma za ku zo ku rufe dutsen abin da zai rika faruwa ke sai an yi in kafa kafa sai kun rika rufe dutsen matsalolin na rayuwa idan ka toshe nan sai Allah ya burma kan idan ka toshe nan sai Allah ya burma kan saboda mai kaki gyarawa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin ta yughayyiru ma bi ba baka canza ba sai Allah zai gyara maka sai kyale kan dabara to dan haka aka yi ta jarabar waɗannan dan su gyara suka ji gyarawa sai Allah jarrabe su da wannan suka ji gyara sai a jarrabe su da wannan har aka zo yawman nabtishin batatul kubra inna muntakimun Allah ce lalle mu masu daukan fansa ne game da dukkan wanda ya saba mana sai ya gaba daidai ba duk wanda yawa dokar Allah ta rantsa yayi wa umarnin Allah da manzon Allah ta rantsa shi ma sai ya gaba daidai ba cikin al'amuran imma ajilan aw ajilan ko a kusa ko a nesa sai Allah ya ce ولقد فتنا أهلكنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين الله ولقد فتنا قبلهم حقيقة كافر متانا مكة دا من جربي قوم فرعون متانا فرعون wa ja'ahum rasulun karim manzo mai girma ya zo gare su shine annabi Musa alaihi salam da ya zo mai ce da su an addu ilayya an addu ilayya ku saki Allah tare da ni ma'ana banu isra'ilawa da kai fir'auna ka tsare su da mutanenka kuka maishe su bayi to ku sake su tare da ni an arsil ma'ana bani isra'il kenan shine an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin lalle ni gare ku manzo ne amintacce daga wajen Allah babu haɗinci cikin abin da zo da shi ko kuma ya zanto an addu ilayya lalle ku yi mun biyayya ibadallah din nan sai zanto munada mudaf ne an shafi ya unidai ya ibadallah an addu ilayya lalle ku yi mun da'a ibadallah bi ma'ana ya ibadallah ya ku bayin Allah inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne wanda yake amintacce وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي ربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون يتي وأن لا تألوا على الله كركو من كيغا أبنجي دي يتي كلام كزوا بكتيا إني آتيكم بسلطان مبين للي كان إنا zo muku ne da تكي wadda take mabayyaniya ita ce sanda da nake wa inni ubtu bi rabbi wa rabbikum ni na fake wurin Allah ubangiji na kuma ubangijin ku an tarjumun ko da kun so ku jefe ni ba za ku ci nasara ba na nemi tsare ga ubangiji ta'ala ya kare inni ubtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yamilu bi yawmil hisab kuma da gaba ta wa in lam tu'minu li in ku har kuka ce ba za ku yi imani da ni ba to abin da yake dacewa gare ku fata ta zuluni ku kyale ni in tallata da'awata wani ya karba rashin yin imanin ku wannan laifi ne to kuma kar ku sake jawo laifi na biyu shine ku ba za ku yi imani ba kuma ku hana mutane su imani ku na tallata muku da'awar kun ji karba kuma in ce zan tallata wa waɗansu ku ce za ku hana kar ku za ku yi wannan ba ta zuluni ku nisance ni ku kyale ni ba ni ba sai ce ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فدعا ربه annabi Musa alaihi salam sai ya kira ubangijinsa yana mai yin addu'a da cewa anna haula'i ya Allah lalle waɗannan mutane fa qaumun mujrimun mutane ne bidirarru waɗanda sun riga sun kafirce sun ki imani da ni sai Allah ce da shi fa asri bi ibadi laylan dauki bayina banu isra'ilawa ka tashi cikin dare ku tafi tare da su laylan cikin dare innakum muttaba'un lalle za a bi an gane ku wala kada wa aina ila musa an asr bi ibadi fadr lahum tariqan fil bahri fil bahri yabata la takhafu darakan wala takhsha kamar duk mun karanta wannan kisa a fayyace cikin suratul shu'ara da cikin suratul taha musamman kuma da cikin suratul a'raf duk yadda aka yi da yadda aka bi shi fa asri bi ibadi laylan innakum muttabaun dauki bayina bayina ku tafi tare da su da daddare innakum muttabaun lalle za su bi to aka ce me hikimar tafiya cikin dare ba annabi bane ba wanda Allah ke karfafa shi ya fito da rana mana me zai faru za ka ce a'a wannan na nuna al-asr bil asbab ko da annabi yana bukatar riko da sababi idan Allah ya sanya sababin cin nasara kafin a ci nasara to dole sai ka yi riko da sababin kafin ka ci nasara amma kar ka ce tunda kai ka ne tunda kai ka dogara ga Allah ba za ka yi riko da sababi ba irin yadda bahaushe ke cewa mutum ya zauna a gida baya sana'a baya aiki sai ce wai bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da wallahi ka zauna a ɗaki karfi kanka gani zai hana masa dole sai kayi motsi da haka sai sai ya faɗa masa dabaru na tafiya wannan kenan sannan a cikin wannan akwai bayar da koyarwa kar wani ya zo daga yanzu karshen zamani ce zai yi sa ba tare da ya bi hanyoyin da suka dace da su nasara tunda annabawa na kwanto annabawa na bin dare dan saboda su samu su tsira daga hanyar abokin adawa a sai kai ma yanzu idan ka bi wannan hanyar kai kwanto ka bi dare ka bi ta karkashin gada lokacin da ake jihadin musulunci duk ba za a zarge ka ba dan ga suna tafiya dare laylan ko tafi cikin dare innakum muttaqun za a bi ku daga baya wasrukil bahra rahwa innahum kuntum mukrahun bayan sun riga sun tafi cikin dare gari ya waye sai ga fir'auna kuma ya farga cewa mutanen nan sai zaburar da mutane aka bi su bayan an bi su suna cikin tafiya ta mutanen annabi Musa sun hango ga fir'auna sun fara hango shi da shi da mutanensa sun zo sun kusancin musu kenan kuma a gaban su kuma ga shi sun samu ba jirgin ruwan da za su iya haihuwa nan take suka kira cewa inna la mudrakun shine Allah ya ce ma tara al jama'ani qala ashabu musa inna la mudrakun yayin da jama'u biyu suka hango juna sai waɗanda ke tare da annan musa ke cewa lalle an riga an cin mana an riske mu qala da annan musa ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi ubangiji na tare da ni kuma zai shirye ta zai faɗa min hanyar da zan bi in tsira ni da kuɗin gaba daya shine Allah ya fa auhayna ila Musa an yadrib bi asaqal bahr sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam cewa dauki sanda ka bugi da teku teku da ita dan nan kuma ya faru yana bugawa kan falaka sai teku ya rubu gida biyu fa kana kullu firqin kasawd al-azim kawai sai ga hanya a tsakiya akhraj lahum tariqan fil bahri yabasa sai ga hanya a tsakiya ke kasashiya busasshiya waɗansu ma suka ce adadin hanyar shine adadin family din banu isra'ilawa su goma sha biyu banu lawi ga titi banu binyamin ga nasu banu yusuf ga nasu banu waye ga nasu adadin mutum sha biyu haka adadin hanyoyin suke cikin ruwa mutashiyar hanya a cikin su to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya riga ya haihu to shine sai ya sake daga sandarsa dan ya buga sai kuda ita kuma ruwan ya haɗe tunda a lokacin nan hanya ga ta a buɗe mutanen Fir'auna za su zo su shi ne sai Allah ya ce watrukil bahra rahawan watrukil bahra kale tekun sai suka je tsakiya to sai ubangiji ta ya sa ruwa ya haɗe da ruwa ya haɗe da su kuma shine fir'auna kuma a lokacin zai kalmar shahada hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanu bihi banu isra'il wa nan da yake imani babu abin bautawa da gaskiya bisa tanta sai wanda banu isra'ilawa suka imani da shi ni ma ina cikin musu Allah ce al'an wa kada sai ta kamu wa kunta min al-mufsidin a yanzu kuma yau kuma su fir'auna ne da kalmar shahada wa kada sai ta kamu bayan da kan ka saba wa kunta min al-mufsidin ka zama cikin mabarrata masu fasadi a ban kasa fal yawma narjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya yau da kan zamu samar da gangan jikin kai zanto huhu lahu a sarkuwa dan ka zanto aya da dukkan wanda zai zo bayan ka kar wani ya kan gare dan ya samu wani matsayi a duniya matsayinsa bai kai na fir'auna ba to saura da daga fir'auna ya riga ya zama gawa a kan kowa wa inna katiran minan nas an ayatina laghafilun lalle da yawa daga cikin mutane game da ayoyin mu suna gafala to kaga imani idan mutum bai yi imani ba har sai lokacin da azaba ta da ta zo maka ko lokacin da ya kai gargara shine an zo an fara zaro rai imani da zai amfani ba falzai imani imani lamma ra'u basana sunnatul lahi allati qad khalat fi ibadi wa kasara hunalika al-kafirun da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala baya karban tuba ga wanda bai tuba ba sai da ya zo mutuwa wa laysat at-tawbatu وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما dukkan wanda bai tashi tuba ba yana tafarna sai da yazo kan gadan mutuwa sai zo zai fara wasiya wanda a yafe ni wani a yafe ni da wani da wani ku yafe mu kaza yi kaza yi ta kuma yausu tun da karfinka tun da kuzarinka tun da kazar kazar ɗinka ya kamata ka tuba tun da kurukiyarka da kwarinka ya kamata ka tuba ba sai mala'ika ya zo zai janyo ne daga cikin makogaro ba sannan ka ce ne tun al'an yanzu na tuba ba za a karɓi wannan tuban ba an gane ku dan haka ne imanin da waɗansu daga cikin yan mutan za su yi da annabi isa bayan saukowarsa ba za su ba zai masa amfani ba za su yi imani su yi kalmar shahada amma a yanke a bayan sun riga sun zo mutuwa shine Allah ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida ba wani cikin ahli kitabi sai ya gaskata annabi isa cewa abdullahi ne kuma rasulullahi ba tare da Allah ba ba na ukun alloli biyu bane ba a'a lalle shi abdullah ne bawa na Allah ko manzon Allah ne amma zai yi wannan imanin yauki bayan mala'ika zai tsaya akan zai zaro lai sai to imanin bai da amfani da haka sai aya ce wa yawmal qiyamati ranar tashin kiyama shi annabi Isa ya kunu alaihi da zai ba da shaida mummuna kan na cewa ba kyauta ba sun danganta shi zuwa ga abinda ba shi ya kamata a danganta shi zuwa gare shi ba to sai Allah ya كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونقال كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وبنجي تالتي كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا نوى نوى نش تركوا سكبري من جنات النبو نكي نكاين أبنتي na lambu da kayan marmari wa uyunin da kuma mare na ruwa idanu na ruwa nawa nawa ne daga cikin dangin bawal da mutanen fir'auna suka bari gulabe da suka bari ruwaye da suke bari wanda suke noma da su ko na rani ko na damuna ko wanda suke baiwa fulawoyin su ruwa wa zuru'i nawa nawa suka bari na shuka kala daban-daban wa maqamin karim da wurin zama kyakkyawa ne karim wa na'amatin da kuma ni'ima kanu fiha fakihin wanda suka kasance suna ni'intuwa nawa nawa suka bari gashi kamar ba su taɓa su ba kazalika Allah ce kamar haka ne wa kunaha sai muka gadar da dukkan abin nan da suka bari gawa qauman akharin waɗansu mutanen daban waɗanda ba su ba kama Allah ce in yaka yuzhibukum wa yastakhlifu min ba'dikum ma yasha kama an ansha'akum min dhurriyyatikum min akharin in ranar da Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku sai ya halifantar da waɗansu a bayan irin yadda yanzu ko halifofi ne na waɗanda suka riga ko ma sai a sa wadansu su halifance ku huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah shine ya sanya ku mamaya a banka wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan to fir'aun duk abin da suka gina shi da ka gaba ɗaya sai Allah ya gadar da wannan mutanen daban su waye waɗannan mutane kazalika wa awrasna bani isra'il kamar da cikin suratul su ne bani isra'ilawa fama bakat alaihim as-sama'u wal ard sama da kasa ba su yi kuka ga mutanen fir'auna ba ba su yi kuka ga fir'auna da sa ba lokacin da suka mutu shine ba ma bakat alaihim as-sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin kuma ba su kasance waɗanda aka jira su ba lokacin da lokacin azabar yayi ba a yi jinkiri ba daidai da na minti daya daidai na sakan ɗaya ba a yi musu ba azabar ta samu sun Imam Qatada yana faɗa cikin tafsiri kamar yadda Ibn Jarir Tabari ya rawaito cikin littafin sa tafsiri da sanadi hasan cewa wato kasa inda mummuni ke ibada da sama inda ake budewa ayyukan mummuni kyawawa su shiga lokacin da mummuni ya mutu kasar da take ibada da a kan sai kai cewa sama inda aikin ka na alheri ke shiga da addu'o'inka da zikirinka da salatanka da sadakarka da kyautayinka duk sai ya yi cewa sanadiyar mutuwar ka kai mummuni amma idan kafiri ko ya mutu yau dama kasa ta mutu da ya mutu ya bata sama kuma dama ba wata kewa da zata yi shine kuma bakat alaihim as-sama'u wal ardh sama da kasa ba su ji kewar mutuwan kafiri ba wa ma ta kanu mundari kuma da ɗaya ba ba a jira su ba ko da dirminti ɗaya da wace waye saboda a lokacin da azaba ta zo za a kama su da sai Allah ya ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين na bani isra'ila haƙiƙa mun samar da banu isra'ilawa waɗanda suke tare da annabi Musa alaihi salam mun cece su mun samar da su min al'azab al-muhin daga azaba wanda suke ta wulakanci ma'ana ita ce azabar da fir'auna ya so ya musu domin da fir'auna ya kama su to lalle da ba su ji da dadi ba min fir'auna mun samar da su ne daga fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin lalle fir'auna ya kasance aliyan mai girman kai inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين كما يدعي جبات باي إنه كان عاليا من المسرفين للي في فرعون يكسن في عاليا ما يجرمن كي من المسرفين كوينا شكما تتأثر إياك رقم الجيش ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم حقيقة من ذاكيش سوسوا سو بنو إسرائيل su banu isra'ilawa mun zaɓe su da muka ba su nasara kan abokin adawar su fir'auna ala ilmi bisa ga ilimi muka zabe su ba wai haka kawai abin ya zo bisa ga lalube cikin duhu nasarar da suka samu suka samu ba kaddarawa su daga wajen ubangiji mun zabe su alal alamina akan mutanen da suka yi zamani da su muka fifita su akan su bani isra'ilawa idan an kasance su cikin al'ummatan baya sun nuna ka al'umma da dama matsayi dan ubangiji ta Allah ya zaba annabawa da yawa cikin su ya zaba manya manyan sarakuna da yawa cikin su dan haka ne suke kyashin da aka tashi turo annabin karshen zamani aka turo cikin larabawa dan bai ba a turo cikin su ba tun da dama su suke da wannan matsayin tun da da haka kuma suka ki ba da gaskiya da shi wa atina min al-ayat hakika mun ba su cikin ayoyi daban-daban ma fihi bala'un mubin abinda a cikin sa akwai jarraba mabayyaniya wato mun jarrabe shi jarraba kuma iri duti wa nabluukum bis-sirri wal khairi fitna Allah ta muna jarrabar ku da sharri muna jarrabar ku da alkhairi dukkan wannan jarrabar ku ta ubangiji idan ya jarrabe su kyakkyawar jarraba sai kasance kai godiya gare shi ka samu kuɗi ka samu sarauta ka samu lafiya idan kuma ya jarrabe su kishiyar haka talauci da wahalar rayuwa da cuta to kuma sai kai hakuri sai ka koma zuwa gare shi hakika mun jarrabe su wato a mun ba su ayoyi wanda a cikin ayoyin da muka ba su akwai jarrabawa mabayyaniya sai Allah ta inna ha'ula ila yaqul سنتنا الأولى وما نحن بمنشنين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين إن هؤلاء للي وطننا ana magana da mutanen makka wanda alqur'ani ke sauka lokacin su ne ke raye la yaquluna za ta ji suna cewa in illa mautatun al-ula ai ita rayuwa ba bace ba ce kawai mutuwa ta farko da za mu wanda in mun mutu kuma wa ma na mu bi munsari ba za a sake farfado da mu ba da haka fatu bi aba'ina in kuntum sadiki da haka ma suke cewa su wa'azi fatu bi aba'ina yau ku dawo da iyayen mu nan waɗanda suka mutu bara da wanda suka mutu bara wancan da wanda suka mutu shekara goma in kuntum sadiqina in gaskiya ne ku manzanni da masu goyon bayan manzanni da gaske kuke yi iyayen da suka mutu da su farfaɗo wani magansu wai kamar yadda mama guje ke cewa wai ita fa lahira ba wahala sai dadi wai dinda da waya na bara da ya dawo wai na bara da ya je ta wahala da ba sai gudu ba tun da dai ga ya zo na shiru ne ta fa su bi abai ku kawo da iyayen mu mana wai in kuntum sadiqin da kake Allah ya ahum khairun am qawmu tubba والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهم خير shin su mutanen makka dinin da suke faɗa wa manzon Allah wannan bakar magana ahum khairu shin su ne mafiya alheri mafiya ɗaukaka da daraja da falala am kai am qawmu tubba ko mutanen tubba tubba wato suna ne daga cikin suna na sarakunan Yaman dukkan wanda ya mallaki Yaman a da ana kiransa tubba kamar yadda wanda ya mallaki daular farisawa ana kiransa kisra wanda ya mallaki daular rumawa ana kiransa kaisar to wanda ya mallaki kasar wato yaman sai ake masa tubba da haka dangin sa shine at-tababi'a waɗancan kuma kiyasira ko kayasira waɗancan kuma kayasara kamar yadda sarkin Hausa sai ake masa najafi wannan kambin sarautar ne sunan sarautar amma sunan kuma ya danganci wani sarki ne kuma kowa da sunansa an gane ko am khairun am qawmu tubba walladheena min qablihim da wadanda suke tun kafin su na mutanen da a halakana da halaka da su da suka kafirce mana innahum kanu mujrimin lalle sun kasance masu kafirce mu ubangiji وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماوات والأرض وما هلكت السماء لكم كسبا وما بينهما لإذن أبن لكي تكانوا سنها لسا لاعبين حتى كوي دمورجي ba tare da manufa ba wargi ko wasa shi da yin abin da babu manufa kamar da kafinta yana yin za ta ce dan me kake yi sayarwa za ka yi ce a'a kyauta za ka yi ce a'a a gidanka za ka sa a'a to wannan abin ya zama kenan wasa to kamar haka ne yadda dan adam baya yin abu sai da hikima a ciki to haka ubangiji ta'ala wa lahul masalul a'la wato baya yin abu sai da hikima ma khalaqana samawati wal arda wa bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halitta sama da kasa ba face sai akwai wata hikima karkashin yin haka din walakin na aksarun la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم Ubangiji ta Allah sai inna yawmal fasli lalle ranan lallabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko tsakanin azzalumai da waɗanda aka zalunta lalle wannan rana miqatuhum ita ce a lokacin su da aka dora musu na za a tace su na gaba daya yawma la yughni maulan am maulan sai'a ranar da masoyi ba zai wadatar da masoyi komai ba maula ana nufin masoyi ko kuma maula ya zanto alwali ko kuma maula ya zanto ibnul am duk yana da wannan ma'anonin a cikin larabci ranar da masoyi ba zai wadatar da masoyinsa komai ba wahum wala yusarun kuma a wannan rana ba za a taimake su ba su kafirai su waɗanda suka bijire ma Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa man rahima Allah ba wanda zai rabota sai dai wanda Allah ya ji kansa sakamakon imanin su da ayyuka na gari innahu huwal azizur rahim lalle Allah ta'ala shine al-aziz mabwayi wanda ba abin da ke gagarsa sannan kuma shine ar-rahim bai tinke sai ce inna shajaratan zaqum طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم التي إن شجرة الزقوم للي إتاتيا من دعكي كلمة تسونا الزقوم طعام الأسيم إتتي أبو سنة دكا واندي دي كابر سيما أبنجي كالمهلي وان إتاتيا مكاكين تزيزنتو كالمهلي كما الدلمة وان أكا نركب دكتا ruwan dalma wanda aka narkar da shi yadda ne butuwan tana tafarfasa a cikin mutum idan mutum ya ci ka zali al'amin kaman tafarfasan tafasassun ruwa al'amin ruwan zafi kenan wannan shine abincin wanda ke dan wuta idan ba kuma ta ba sai da rasul zakon bayanin ta riga gaba cikin surtu safat tun ba lokacin da muna cikin surtu safat wannan kuke kalwa ta annahu rusul siyasin fa innahum la akiluna minha فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من هميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم innahum alfaw aba'ahum dallin kuma ita ce da Allah ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati illa fitratan lin-nas wa shajarata al-mal'unata fil ita ce ita ce wadda take ta'amul asil abinci ne na wanda ya bijire ma Allah ya kafirce masa bayan duk mutum yana cikin wannan wahala za a tursa ta masa cin wannan itaciyar dole sannan kuma a tursa ta shi shan ruwan zafi mai tsananin kuna kuma dole ya ga tare da haka sai a ce da mala'iku ku zuhu ku kama shi fa atiluhu ku tursa ta shi shiga wuta ila tawa'il jahim cikin tsakiyar domin al'aslu ala rafi shine yari an kaji ba cuta na jazban alifa ta kawo mutum da karfin ya kaje tun kuta mutum ba tare da hankali ba shi yasa ake cewa utullin ba da zalika zalim asalin fi'lin atala ya asilu ne ko babun fa'ala yaf'ilu ko babun fa'ala yaf'ulu wato daraba yadribu ko nasara yansuru cikin wannan babin guda biyu fa'atiduhu ku tursa ta shi ku tura shi ku kinda kiyansa ila sawa'i jahiyam zuwa ga tsakiyar wuta thumma subbu fawqa ra'si sannan ku malalo akan kanta min azabin amin wata azaba ta min azabin amin azaba ta tafasassar ruwa ga mutum ya ci abin da yake ba mai daɗi ba ya ci abin da yake ba mai daɗi ba da ƙarfin tsaya mala'iku sun hanta aiki zuwa ga fitar wuta kuma a ce a malala masa ruwan zafi a ka bayan da an yi masa wannan kuma sai a ce da shi zuk ka dan dan tsana mana innaka antal aziz al karim lalle kai da al aziz mabuwayi al karim mai girma mai mutunci lafazin al aziz da al karim ba a nufin zahirin ma'anarsa wanda muka san an gane ko shine abin da suke cewa wato zammun bima yusbihul madha wato ainihin zargi ne amma da lafazin da zahiri kamar yaban mutum daidai da abin da mutanen annabi shu'aibu suka ce da shi da ya musu wa'azi suka ce ya shu'aibu الصلوات تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت العليم الرشيد لأنت الحليم الرشيد suka ce anta alhalimu lalle sannan ka mai juriya ar-rashid kin dutse ki ne kaga me suke nufi kishiyoyin wannan ma'anar al-alim suna nufin al-jahil ar-rashid suna nufin as-safih duk suna nufin kishiyar ma'anar ne to kamar haka ne ma da da mala'iku za su cewa da dan wuta duk dan dan abin da aka baka na azaba innaka antal azizul karim al-aziz suna nufin kishiyar ma'anarsa az-zalil kina al-karim suna nufin kishiyar ma'anarsa al-hakim kenan an gane ko wato zammun bima yusbihu al-madha daidai da hutsai ne da yake da zabratan da makarima la tarhal li bughyatiha wa qahut fa innaka anta sa'imul kafi kaga as-sa'im mai cewa kenan al-kafi mai tufatarwa amma ba haka yake nufi ba yana da nufin antal mat'um antal maksud zauna kai da mutum ɗaya kuke sai da kawo masu ɗin tofa ne sai da kawo ma rigar sallah ba na ba da wani amfani amma sai sai an tasta imul kafi kai ne mai kirwa kai ne mai tufatarwa ma'ana yana nufin kifin haka da haka da ya faɗi wannan maganar sai Umar dan Khattab ya tambaye shi Hassan bin Sabit yace wannan ko yaban sai ko zagin sai Hassan bin Sabit yace zagi ne ba zagi bayan ai ya riga ya gama ci masa mutunta yani an tattauna kafi yani ka rama ci ma zaune kamar dan yaye yaro da aka yaye ko mun zai kai kuka me a baka kamar tunkiya ma'ana shi ne fa abin da yake ne to tunda duk innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun inna hadha lalle wannan abin da kuke gani ku ɗan wuta ma kuntum bihi tamtarun shine abin da kuka kasance kuna shakka da idan an faɗa kuke cewa wato ba haka bane ba an gane ku sai ce innal muttaqina fi maqamin amin في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين وبنجد إن المتقين للي ما تتقوى في مقام أمين أمين suna cikin wani wurin zama shine maqam amin wanda ke amintacce fi jannatin wa uyun suna cikin aljanna wato gonaki da lambuna wa da kuma mare na ruwa ruwa na gudana na zirga zirga a cikin gonakin su yalbasuna min sundus suna sanya tufafin da aka yi shi da ma'adini na sundus wa istabrakin da kuma ma'adini na istabrak duk wannan ba san su ba a Hausa haka suke a cikin aljanna waye ya gansu wannan ya kan su wani ba wata ya gani wannan sai da ayyuka kutance da wani kirtani da wata yan da sanda da wani dan boye goyon haka duk wannan sai da ayyuka kutance da ga gani amma waje aljanna ya gano wa istabrakin kenan mutakabilin suna masu fuskantar juna zama na masu kaunar junansu wannan na fuskanta wannan wannan na fuskanta wannan ana fira sai Allah ce kazalika kamar haka ne kuma sakamakon sa yake dai aka haka wajen wajnahum bi hurun in mun aura musu hurun in hur jam'i ne na haura in jam'i ne na aina a larabci idan an ce haura masu da suke da yalwataccen ido ko kuma idan da yake farin fat bakin kuma kirin da bai da muka faɗa da rago aina kuma idan yalwatacce ne mai girma ne to haka ake siffanta matan gidan aljanna ba su da kananan ido sannan idon su kuma ba ja bane ba sannan kuma farin ya kai matuƙa wajen fari sannan gulurin bakin ciki kuma ya kai matuƙa wajen baki kaga dai kyau ya kare yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin duk abin da suke bukata na kayan marmari za su ce a kawo sai a kawo aminina suna cikin abinci Allah sa mu cikin su la yanzuquna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum 'adhab al-jahim fadlan min rabbik ذلك هو الفوز العظيم لا يذوقون فيها الموت بغاس تنتظر متوى با أشكين جدا الجنة باب متوى سننكم باب ya حديث يتبتع سكين صحيح البخاري an gane ko har ma cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil maut fi surati amla za a zo da mutuwa a surar wani rago mai kawanni fa bai da jannati wan wannan. a tsayar da shi a wani kadarko da ke tsakanin mutuwa da aljanna sai idan aljanna suna ganowa yan mutuwa ma suna ganowa a ce ga mutuwa ne yau a cikin sofar rago sun mai bahu sai a yanka wannan rago sun mai faru, sannan ai sai ai tela a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna khuludun fala maut za ku dawwamu ne babu mutuwa wa ya ahlan nar ya ku yan wuta khuludun fala maut kuma za ku dawwamu babu mutuwa waɗancan za su dawwama cikin ni'ima wancan kuma cikin azaba Allah ya tsare la yazuquna fiha al-mauta lalle yan aljanna ba za su dandani mutuwa ba illa al-mautu al-ula sai mutuwa irin wanda suka yi a gidan duniya mutuwar farko wa waqahum azab al-jahim ubangiji ya riga ya tsabar da su ya tsare su daga azaba ta jahim fadlan min rabbik wannan ko falala ce daga wurin ka. zalika huwa al-fawz al-azim zalika wancan abu da aka ambata a baya huwa al-fawz al-azim shine rabo mai girma zalika huwa al azim a wurin a ce zalika al-fawz azim a wurin a ce wa zalika al azim a wurin a ce wa zalika huwa al azim in ka hada gaba ɗayan su sha biyu da cikin alkur'ani sai da kuma lokaci ba zai yi ba sai dai gobe mu fara da su ayar karshen ya Allah ce fa innama yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun يتقون فارتقب إنهم مرتقبون الله فإنما يسرناه بلسانك سندي من سوكك وانا القرآن لأكل هرشك ككرم cikin sauki ba tare da wahala ba la'allahum yatazakkarun ko mutane sun dauki wa'azin da kake musu farfake kai jira innahum murtakibun su suna nan zaman jira ma'ana ka yi zaman jiran taimakon da Allah zai maka su kuma su yi zaman jiran azaba da ubangiji ta Allah zai maka to duka duka wannan shine karshen wannan sura abinda muka bada dai Allah ya ba mu dada wannan muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya shafe mu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi da ake rakatan alfajiri ai kaga ba lokacin ta bane ba